أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه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 da ya kawo mu wannan yini na hudu a wannan wata mai albarka watan ramadan a shekara ta 1439 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam da shine 20 ga watan biyar a shekara ta 2018 a lissafin miladiyya a wannan masallaci na galadanci a garin birnin kudin jihar jigawa a ci gaba da darussanmu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan wata mai albarka za mu tashi yau a suratu ali imran wato wadda ita ce sura ta uku a jerin ƙur'ani kuma a aya ta 142 daidai insha Allah ta'ala faɗin Allah maɗaukaki am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون الله سبحانه وتعالى نتوى أم حسبتم كوكنا زتم وانا تنبيه سيتا توبيخي لإنكاري ما أنر أم أنن منقطعة بمتصلة بمعنى التشيني بل وهمزة ma'ana na fassara ta da bal tare da hamzatul istifham in kana son ma'anarta ta bayyana ma'ana kamar yana cewa ne bal a hasibtum yawwa ma'ana ba wannan zancen ba shin ko kuna zaton an tadkhulul jannata za ku shiga aljanna ne walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum alhali har yanzu Allah bai riga ya san waɗanda suka yi jihadi a cikin ku ba nan ma ya'lamu Allah har yanzu Allah bai san wani irin ilimi yake nufi a cikin wanda muka yi magana jiya yawwa ilimi na fil azal ko ko na wujudi yanzu yawwa na wujudi yanzu ma'ana har yanzu bai bayyana ba suwaye a cikin ku waɗanda suke jahadu suka yi jihadi wa ya'lamu sabirin kuma ya san suwaye masu haƙuri a wannan aya kamar da muka ji faɗakarwa ce da kuma tambaya ta inkari istifhami ne na inkari kamar yadda malam sa'adi ya ambata hadha istifhamun inkari istifhami ne na inkari ma'ana me yasa za ku rika zaton cewa haka kawai aljanna take da sauki kuna tsammanin za ku shiga aljanna tun ma ba a gwada ku tun ba a ga wane ne masu jihadi ba tun ba a ga suwaye masu haƙuri ba ashe kenan aljanna ana shigarta ne bayan jihadi bayan hakuri, ma'ana ya za a kai tsammanin ka shiga aljanna haka kawai ba wata jarabawa ba a jefa ka wata wahala ba ba ka haɗu da matsala ba kawai sai ta zo maka araha ka shiga aljanna wannan tunanin ba daidai ba ne A kenan ba a yin haka A kenan duk mumini dole ya zama a shirye a kowane lokaci za a iya jarrabarsa babbar jarrabawa da za a yi maka shine ta jihadi jihadi da ma'anoninsa duka jihadi na makami wanda zahirin ma'anarsa a nan kuma a koyaushe da jihadi na dukkan abin da zai ɗaukaka addinin Allah shi yasa ya atafin maganar sanin kuma hakuri, domin dole ne a jarabi mutum in an jarrabi mutum kuma dole ya hakuri, domin jihadi shi kansa ya kunshi kamar da muke zance akan azumi ya kunshi nau'o'i uku na haƙuri domin haƙuri nau'i uku ne kowa daga cikinku ya sani haƙuri akan ɗa'a ko haƙuri akan barin saɓo da kuma haƙuri akan musifa da za ta samu mutu to a jihadi ma akwai wannan nau'o'in guda uku na haƙuri akwai haƙuri akan ɗa'ar Allah domin Allah maɗuki ya yi umarni a yi jihadi kutiba alaikum alqitalu wa huwa kurhul lakum kaga wani ya nuna an wajabta yin jihadi akan muminai alhali kuwa zukatansu ba sa so saboda akwai wahala a ciki to haƙuri da wannan haƙuri ne za ka yi haƙuri akan da'ar Allah na biyu akwai haƙuri daga barin saɓan Allah me ya saɓan Allah dangane da jihadi shine gudu mutum ya juya baya a tawalli 'yau az-zahf ko wa man yuwallihim yawma idhin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin min Allah a wannan shi akwai fushin Allah zai hau mutum idan mutum ya juya baya ya gudu alhali yana gaban abokan gaba to haƙuri da ƙin gudun da jajircewa da dagewa da tsayawa abokan gaba ai kaga haƙuri ne daga kaucewa daga hanya da saɓawa Allah na uku akwai haƙuri akan musifa kuma akwai rabuwa da rai akwai rabuwa da dukiya akwai jin ciwo a yanke ma hannu a fasa ma ido a yi kaza kaga duk wannan musifa ce to za ka yi haƙuri akan wannan don haka jihadi ya ƙunshi waɗannan shi yasa aka yi abafin wannan Allah ma'ana dan me za ku rika tsammanin shiga aljanna tun ma Allah bai jarrabi wannan lamma din nan ba wanda ake fassarawa da yayin da bace a harfu nafihin ne wa jazmi yawwa lamma yadhuqu azab kamar da ke a suratu sad lamma yadhuqu har yanzu ba su dandana azab azab na nufin azabi domin an yanke ya'un ta jikin azabi lamma yadhuqu azabi irin ta ce wannan ma'ana har yanzu ba su dandana azabar ba to wannan ma ne. dan me za ku yi tsammanin cewa za ku shiga aljanna bayan ko jarrabawa ko jarraba kuma ba a yi ba ba a san su ne a cikin masu jihadi su ne a cikin ku masu haƙuri ba a malam sa'adi yake cewa ai la tabunnu wala yakhturu bi baliku kada ku yi zato kuma kada ya ɗarsu a tunaninku a ƙwaƙwalanku an tadkhulul jannata cewa za ku shiga aljanna min duni mashaqqatin ba tare da wani wata wahala da wani tsanani da zai same ku ba wahtimalil makarihi da kuma lunguma da ɗaukar da kuma haƙuri da juriya da abubuwan ƙi fi sabilillahi akan hanyar Allah wabtigha'i mardatihi da kuma neman yardarsa ma'ana kar ku tsammanin za ku shiga aljanna ba tare da waɗannan abubuwa ba dole akwai wahala a cikin abubuwan da Allah ya dora muku dole akwai abubuwan ƙi da ba kwa so za su zo muku fi sabilillahi duk abin da yake akan yada addinin Allah ne to zaka samu wannan abun akwai arkala mai yawa jama'a ba sa son ka jama'a suna kyamarka a dora maka wani suna a ce maka mai kaza a tuhume ka da talauci a tuhume ka da rashin fahimta a tuhume ka da kaza da kaza kai ne mahaukaci kai ne marar wayo ko kai ne mai sihiri kai ne mawaki kamar da aka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duk ko iya wannan aka tsaya ka haɗu da bala'i to kai haƙuri da wannan sai ka samu irin wannan sannan aljanna za ta zo maka to sai malam yake cewa fa innal jannata ku saurari wannan hikima yace domin ko ita aljanna a'lal maqalibi a cikin abubuwan nema da dan adam yake so ya samu ita ce mafi sama ko ba haka ba ololuwar abin da kake so ka samu shine ka samu aljanna wa به ma bihi كما شيني kuma shine mafificin abinda da shine masu tsere suke tsere ma'ana zuwa gare shi ne masu tsere suke tsere duk mai san yayi duk mai yin mai san wani abu ma'ana mai san yayi tsere to a hanyar aljanna ne ake tsere shine mafificin abinda zaka yi tsere a kansa ba tseren tara duniya ba ba tseren wani al'amari na duniya ba a'a tseren zuwa lahira babu abin da ya kai wani to sai ce wa kullama azimal azum anam ah, azimal maqlub duk lokacin da abin nema ya girmama wa kullama azuma al maqlub azumat wasilatuhu wal amal al musilu ilayhi gurgudan girman abin nema gurgudan girman hanyar neman da kuma aikin da zai kai ka zuwa ga wannan abin nema kun gane wannan zancen ko ku gane ma'ana in abin da kake so babba ne to lalle hanyar da za ka bi ta samun wannan abin ita ma ta zama mai girma ba mai sauƙi ba ce aljanna mai tsada ce ko mai araha ce mai tsada ce to dole hanyar da za ka je zuwa ga aljanna ita ma ta zama mai tsada ce mai wahala ce za ka iya rabuwa da ranka za ka iya rabuwa da ɗanka iyaye gidanka gobara a ƙona abin hawanka komai zai iya samunka saboda ka yadda aljanna kake nema don haka gwargwadon yanzu ko kai a nan rayuwar duniya in ka lissafa abubuwan da kake so ka same su ai kakan jera su according to priorities kamar da ake cewa wanne ne ka fi so wanne ne mai binsa wanne ne mai binsa to wanda ka fi so ka samu din nan ai za ka ga cewa zuciyarka za ta iya haƙuri da duk wulaƙancin da za a yi maka a kansa za ina ce dai zagi ne to eh, zagi yana cin mutum ne haka zaka ji mutum yana faɗa saboda yana tsananin son abu in aure ne me ake nema akwati kaza akwati kaza akwati kaza ce ai ba komai tunda dai yana santa to ko zai kashe ko a jikinsa ba zai ji ba to duk abin da kake so gwargwadon girmansa shine gwargwadon irin wahalar da zaka sha akai to dan me kana son aljanna kuma kai tsammanin cewa haka za ta zo maka ba wahala kun ku fahimci misali to shine sai ke cewa fala yusalu ilar rahati illa bitarkin tarkin ba a zuwa ga hutu sai an bar hutu wala yudraku na'imu illa bitarkin na'imi ba a samun ni'ima sai an bar ni'ima kun ga zancen da muke kwanan nan na maganar a tashi a yi aiki kowa ya bazama ya nemi abin da zai ci a rayuwa ta duniya in ka zauna ba ka riƙe waɗannan sabubban rayuwar ba ka yi aiki ba ka yi karatu ba kawai ka tsaya a haka to kai ka wulaƙanta kanka kar ka ɗora ma kowa laifi kai za ka tashi ka bazama inda ake fatauci wani mutum ya nausa ai kun da haka ake mutum ya kaɗa jakinsa ci yadda shi ya ƙoshi kwana uku ya ba shi ruwa ya yi ƙarfi sai ya kada ya gabas ba san inda za shi ba shi ma in ka tambaye shi na za shi bai sani ba kawai za a tafi nema ya ce ma iyali sai ran da ko gani haka ake ko ba haka ake ba to duniya duk mutumin da yake son ya ji daɗinta sai ya haƙura da wahalhalun da za su same shi kafin ya samu wannan duniya haka hakanan duk wata ni'ima da jin daɗi in kana son ta to sai ka haƙura da jin daɗi da ni'ima sannan za ta zo maka to ballantana ni'ima ta aljanna ni'imar aljanna sai ka rabu da ni'imar duniya sannan ka same ta sannan wahalar lahira ita ce shiga wuta kana son karka haɗu da ita to sai ka rungumi wahalar duniya an fahimci abin yau don haka ba dama ka samu hutu a lahira sai ka rabu da hutu ba dama ka sami ni'ima a lahira sai ka rabu da ni'ima Allah sa an gane wannan kalmomi ne na hikima masu kyau da malam sa'adi ya ambata a wani littafi nasa mai albarka ka rike su ka haddace za su zo su yi ma amfani a kullum a rayuwarka ba a samun hutu sai da me sai da barin hutu ba a samun ni'ima sai da barin ni'ima ka rike wannan darasi ne babba walakin makariha walakin na makariha duniya amma abubuwan ƙi na duniya allati tusibul abda fi sabilillah wanda suke samun mutum wato suke samun bawan Allah a hanyar Allah inda tautsinin nafsi laha yayin da ran ya shirya musu shine ma'anar tautsini ka shirya abu cewa zai zo maka wa ha alaiha kuma ka horar da kanka akan wannan wahalar wa ma'rifati ma yaqulu ilayhi kuma kasan sakamakon da za a koma zuwa gare shi ku riƙe waɗannan abubuwa uku zan maimaita su to waɗannan musibu tan qalibu inda arbabil basairi a gurin mutane ba su basira suna komawa minhan wata kyauta ce da baiwa yasurruna biha da za su yi farin ciki da su su waɗannan abubuwan bala'in guda uku mu maimaita mu ji waɗannan abubuwan bala'i ne guda uku malam yake faɗa mana abubuwan musifa da za su same mu a duniyan nan wadda za su zo mana a hanyar ɗaukaka addinin Allah hanyar jihadi taimakon addini bala'i iri-iri zai zo maka to yayin da ka samu waɗannan abubuwa uku ba wai su musifar ba ka shirya musu ta ɓangarori guda uku to za su juye maka abin farin ciki abin murna har fatansa za ka riƙa yi ina ma yanzu gashi fa abu ne marar daɗi menene waɗannan abubuwa uku da za ka yi na farko ka kintsa ma zuciyarka cewa a shirye kake wannan bala'i zai iya zuwa maka kowa a cikinmu ya sani bala'in da ka san zuwansa da bala'in da ya same ka bagtatan babu tsammani wanne ne ya fi maka zafi wanda ya zo maka bagtatan ko marinka za a yi sai aka ce shirya za a mare ka sai ka dage sosai sai ka ba da kumatin a shirye ana kwaɗa ma za ka ji baka damu ba ko ba ka bane tambayi masu tirenin motsa jiki za su gaya maka gwargwadon motsa jikinka gwargwadon jurewarka ga wahala duk mutumin ku da baya motsa jikinsa matsala yar kaɗan za ta kwantar da shi amma kana motsa jiki kana sabawa da wahala to daga wahala ta zo baka iya jurewa ko jihadin ya taso ko gudun za ka iya yi za ka iya gudu da nisa amma su da yawa mutane da bala'in nema zai zo da yawa zuwa za a same su a kwance a kashe saboda ko gudun ba za su iya ba kowa jikinsa kamar ka bewa ba abin da zai iya ana sawa shikenan sai tafiya da yawa haka muke ba a motsa jiki to duk musifar da za ta zo maka in ka kintsawa zuwanta ta fi zuwa maka da sauki misali ana ce maka in ka buɗe ƙofar nan akwai wani kare mai cizo akwai kaza akwai kaza me za ka yi za ka yi shiri inda wani makami ka ɗauko kana buɗewa yanayin kanka sai kai ma ku fara yaki amma me zai faru in baka sani ba kana buɗewa yau kanka za ka tsammaci kura ce za ka tsammaci zaki ne saboda rikicewa za ka yi sai abin da ya same ka a yan bamshi dai wannan abu to da da haka shi ne wani shi ake nufi da tautsinin nafsi zuciyarka ta wa zuwan bala'i to duk bala'i da zai same ka fi sabilillahi akan ɗaukaka addinin Allah jihadi da sauransu in ka san da zuwansa ka kintsa sannan kuma ka horar da kanka akan zuwan wannan na biyu kenan ko abu na uku ka san makomar abin makomar ita ce aljanna zaka ko to wannan abin sai ya juye maimakon ya zama wani abu mai wahala sai ya koma ya zama maka wani abu mai sauki abun farin ciki har ma murna kake ina ma a samu wannan abun ya zo saboda ka tafi haka ne ko ba ka bai to sai ce wala yubaluna wala yubaluna biha ba ma sa damuwa da su waɗannan wahalhalun eh su zo ɗin? ai mun kintsa wa zalika fadlullah yu'tihi man yasha wannan kuma falalar Allah ce yana bada ita ga wanda ya so to bayan wannan ma ce thumma wabbakahumullahu ta'ala wabbakahum ta'ala Allah madauki ya zargi mu'minai akan wani abu ala adami sabrihim akan rashin haƙurinsu bi amrin kanu ya tamannaunahu dangane da wani lamari da sun kasance da suna gurin ina ma ya zo wa yawadduna husulahu suna fatan ya auku to da ya zo sai aka samu wasu suka juya baya zancen da a nan anan shine a lokacin da aka yi yaƙin badar a kun san yaƙi ne da aka yi shi ba da kintsi ba shi yasa waɗanda aka kashe adadin ba yawa cikin muminai wanda aka kashe a cikin kafirai su ne masu yawa babu kintsi haka aka fita to da aka dawo daga yakin aka ga ga ganima ga eh, an ci nasara akan kafirai sai wasu waɗanda ba su je yakin badar ba suka rika buri ka ina ma Allah nuna mana rana irin badar Allah ya ga irin abin da zamu yi zamu bajinta eh, ni ma zan daure duk abin da zai samu nima zan daure zan cije ina ma mu samu wata rana irin badar to shi shikenan a kwana a tashi ko sai Allah ya kawo yakin uhudu to yakin uhudu shi kuma labarinsa sai ya canza ba irin yakin badar ba sai aka samu wancan kuskure da aka samu da muka ambata jiya sakamakonsa sai aka samu jarabawa sai kafirai suka fara cin nasara a karin farko aka bi su sai suka zo kuma daga baya ai musulmi suka ci nasara a karin farko sai kafirai kuma suka bo suka raunana musulmi aka kashe adadi mai yawa daga cikin musulmi sannan kuma da yawa suka ji ciwo daga cikin masu jin ciwo har da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a wannan lokaci an samu wasu sai suka gudu daga cikin waɗanda suke burin ina ma Allah ya nuna mana wannan rana da muka hasa muka yi hasararta sai ga ta tazo sai ba su yi haƙuri ba to shine sai Allah yake cewa ya ku bayan Allah ya za ku yi haka walaqad kuntum tamannawna al-mauta to shine Allah yake cewa walaqad kuntum tamannawna al-mauta kun kasance da wannan jumla malamai suna cewa an akkada ta bi thalath mu'akkidati da abubuwa uku na karfafawa wawun da ma'anar rantsuwa da lamun da kuma qad dukkansu mu'akkidat ne masu karfafa wannan jumla din kamar Allah ne yana cewa ne kuma wallahi kun kasance da tamannawna al-maut kuna burin mutuwa kuna fatan ina ma mutuwa ta zo min qabli an talqawhu kafin ku hadu da ita kafin ta zo ku ganta وذلك أن كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم ممن فاته بدر daga cikin waɗanda wato sahabbai da da yawa daga cikin sahabbai waɗanda yaƙin badar ya kubce musu ba su samu ba kanu ya tamannauna an yuhdirahumullahu mashhadan cewa Allah ya kawo musu ya Allah ya kai su su halarci wani mashhadin wani yakin yabdhuluna fihi juhdahum wanda za su gwada kokarin su su miƙa abin da za su iya na ƙoƙari su daure su cije su dauriya sun yi wannan burin qala Allah ta'ala sai Allah ya ce faqad ra'aytumuhu to ga ta kun ganta mutuwar faqad ra'aytumuhu ga shi kun ga mutuwar ai ma tamannaytum bi a'yunikum wa antum tanzurun ga shi da idan kuna gani malamai suna cewa wannan jumlar ta wa antum tanzurun shin ta'kidi ne ko ta'sisi ne ta'kidi tunda an riga an ce faqad ra'aytumuhu ko kun gane eh, me ma'anar faqad ra'aytumuhu to gashi kun ga mutuwa sai aka ce kuma wa antum tanzurun me ma'anar wa antum tanzurun shin yana ƙarfafa waccan magana ne in haka ne ta'akidi ne kawai ko ko ta'asisi ne malamai suna cewa ta'asisi ya fi ta'akidi a maganar Allah duk maganar Allah to akwai ƙarin wata fa'ida da take baka fiye da a ce kawai an faɗa ne don ta ƙarfafa wancan da ba a faɗa ba ma magana ta bayyana an gane abu da haka malamai suka ce a'a ma'ana wa antum tanzuruna alhali kuna gani kurukurun haƙiƙanin yadda mutuwa take domin da mutum yana fatan ya ga abu to zai iya ganin sababinsa ya ɗauka shi ya gani amma wannan mutuwar sosai suka gani sun ga an kashe wasu shi wasu malamai suka fassara da ake nufi faqad ra'aytum faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun wa ra'aytumuhu wa ra'aytum asbabahu kuna ganin sababinsa wa antum tanzurun suna cewa ai wa antum tanzuruna ilayhi haqiqatan gashi kuna ganin mutuwa haƙiƙaninta ba mutuwa suka gani ba gashi an kada wani a gabanka ya faɗi ransa ya fita kana kallo wannan ya mutu ga kibiya a hannun wannan maimakon ka taimaka masa maka ka iya cirewa ina ta kanka kake yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da sahabbai suka lullube shi wanda ya lullube shi sai da bayansa ya zama kamar bayan bushiya saboda tsabar kibau da suke kan bayansa wannan ganin mutuwa ne ko ba ganin mutuwa bane to shine faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun ay tanzuruna ila haqiqatihi fama balukum wa tarku sabri to me yasa za ku kasa hakuri so fa kuke mutuwa ta zo to da ta tashi zuwa sai ta zo muku ta sigar da ba za ku iya musawa ba ita ce dun ma'ana wanda ya je yakin badar ko in ce bai je yakin badar ba aka zo aka bashi labari ai ga abun ya zama ga yadda abun ya zama da sauki an kashe kaza an kashe kafirai kaza kaɗan ne kuma daga cikin musulmi suka mutu sai suka ce ina ma mu ma mu gani irin wannan rana wasu daga cikin wanda ba je ba kenan ko kamar da muke wannan zancen a wannan siyaki to sai Allah ya kawo wannan ranar sai ga mutuwar sun ganta ba wanda suke jin labari ba a'a sun ga mutuwa hakikatan a gaban su wasu da yawa sun mutu sun ga yadda ake faduwa a mutu to amma maimakon su ce ai ko mu muka ce muna son wannan halin ya zo to gashi ya zo bari mu rungume shi sai suka juya suka gudu an gane wannan abu don haka mu'atabar da Allah ke musu a nan ta barin muktabin abin da suka nema ne ba ta tamannin abin da suka nema ba za mu zo mu magana akan wannan ku yi akwai wani zancen da zai biyo kun gane zance na ma'ana abin da suke fata su samu shine me sun mutu a jihadi to amma laifin mai suka yanzu da jihadin ya zo mutuwar ta zo sai suka kasa haƙuri sai suka gudu to wannan sukan da ake musu na me na sun nemi mutuwa ne ko ko na sun kasa haƙuri ga mutuwa ta zo na sun kasa haƙuri ga mutuwa ta zo shi ne abin da ake so gani yawwa to sai ce ah, fama balukum watar tarku sabri me ya same ku kuka bar haƙuri wa hadhihi halatun la taliku wannan hali ne da bai dace ba bai dace a samu wannan abun ku ba wala tahsunu ba abu ne mai kyau ba khususan liman tamanna zalika musamman ga wanda ya burin haka wa hasala lahu ma tamanna kuma abin da ya burin yazo zo din gashi ya zo shi yasa malamai suke cewa a shar'ance ba a san mutum ya rika cika baki cika baki na alfahari eh mu gani din ah, mu ai mun shirya ai kaza da kaza da kaza wannan ba a son sa eh, ba ba daidai bane to irin sa ne Allah subhanahu wataala anan yake zargi ga mutane su daina kada ai irin sa kamar yadda Allah mulki cewa ne ya ayu allazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maktan inda Allah an taqulu ma la taf'alun dan me kuke faɗin abin da ba ku aikatawa ku faɗi abin da za ku iya abu ne mai girma ka faɗi abin da ba za ka iya ba don haka kar kai buri dan alfahari don jin girma ina ma kaza ta zo ta wahala shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mana la tatamannu liqa al adu ko kada ku rika gurin ina ma a haɗu da abokan gaba hmm, kar ku rika wannan buri din wasallallahu al afiyata ku nemi Allah tsarewa Allah tsare ku amma kuma fa idza laqitumuhum fasbiru in kun hadu da su to kuma ku yi hakuri wannan shine umarnin da Allah madauki ya bayar da haka ba a san mutum ya zama yana kokarin ya jawo wa kansa bala'i shi yasa malamai suke cewa makaruhi ne mutum ya jefa kansa cikin bala'i ta hanyar ya wajabta wa kansa abin da ba wajibi ba ko ta hanyar alwashi da bakance mutum ya ce in na samu kaza ni ko ne na na alwashin zan wa Allah azumi kaza ko zan ba da gidana kaza ko zan yi kaza ko zan yi kaza wani abu na bajinta bajinta sai abun ya faru kuma sai kaga da kyar zai cika alƙawarin to ba a san wannan a shar'ance shi yasa a shar'ance ba a san alwashi shi kansa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innahu la ya'ti bi khair baya zuwa da alheri wa innama yustakhraju bihi min al-bakhil abinda ake shine mutum in marowaci ne ana ciro wani abu da tilas tun da ya wajabta wa kansa gashi marowaci ne to a ciro wani abu daga cikin dukiyarsa wanda da inda ba dan ta hanyar alwashi ba da kashin kansa ba zai dauka bayar ba shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ne na'am bakance minisi eh bakance na'am mutum ya eh, bakance ya ce ya dauki nauyin ya dauki alkawari idan abu kaza ya faru zai kaza zai kaza ba a san sa domin sababi ne da ya jawo mutum ya dora ma kansa abinda Allah bai wajabta masa ba akwai shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu yake magana akan at-ta'un ah, idan abu ya faru na annoba idan kun ji labarin annoba a wata ƙasa to kar ku tafi kun ji ana annoba na rashin lafiya a wata ƙasa to kar ku kama hanya ku ce za ku je wannan ƙasar in kuma abin ya faru kuna ciki to kar ku fito don gudun ƙaddara shi ma an fahimci wannan kun ga wannan duka a meye kada mutum ya rika fatan ya jefa kansa cikin bala'i kullum ka daina cewa kai mai juriya ne don haka in bala'i ma ya zo ba wata damuwa wannan ayar tana nuna mana cewa ba a san haka ka daina alfahari ka daina fatan bala'i ya zo wasu mutane zaka ji suna irin wannan magana wani lokaci ko ko yanzu bala'i ya zo mana ba a fatan bala'i shi kansa jihadi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar mu burin a liƙa'in aduwi wasu malamai sun tattauna ya za a yi jam'i tsakanin wannan da kuma abin da ya zo a sunna na halaccin mutum ya nemi shahada ko mutum ya roƙi Allah Allah ya sa ya mutu shahidi da laifi ko ba laifi hmm? to ya za ka da wannan latar da manoli ƙa'al'adu malami sun ce dama babu ma cin karo ballantana a samu rikici la tatamannu liqa al'adu mujarradin liqa'in mutum yake fata ko ai karan kawai a hadu eh shi dai a hadu da mutuwa idan ma mutuwa ta zo a hadu da abokan gaba wancan kuwa fatan shahada yayi kuma akwai nasoshi da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man talaba shahadata sadiqan u'tiyaha walau lam tusibhu duk mutumin da ya roƙi Allah shahada Allah sa ya mutu shahidi to Allah zai bashi wannan shahadar koda mutuwar koda shahadar bata same shi ba ma'ana koda bai samu mutuwa mutuwar shahada ba to zai samu ladan shahidi wannan ya tabbata a hadithin muslim har yanzu muslim din ya rubuto man sa'ala shahadata bi sidqin ballaghahu Allahu manazil ash-shuhada'i wa imma ta ala firashi duk mutumin da ya roki Allah Allah ya ba shi mutuwar shahada to Allah zai kai shi wannan matsayi na shahada ko da ya mutu ne a kan gadansa a shimfidarsa to kun ga wannan baya saba wa wancan domin mu duba mu gani ko da ta ɓangaren kallon al'alfadu shari'iyya da suka zo to mutum ya daina itlaqin lafazin da bai zo ba shari'a ta halatta maka ka ce ya Allah ka bani damar in mutu shahidi ga hadithi mun karanta amma haka kawai ka ce ya Allah ka sa in mutu to shi kuma ba a san sa shahada daban ai mutuwa daban an fahimci abin mutuwa za ka iya mutuwa da ba mai kyau ba don haka kada ka yi fatan mutuwa ita kadai amma za ka iya fatan shahada tare da cewa shahadar ce ce mutuwa ce amma mutuwa ce a wata sifa ta musamman wadda shari'a ta yadda da ita ba sani ko kun fahimci abu shi sa dangane da hukuncin mutum ya ce ya Allah ka sa mutuwa ta zo me hukuncin wannan a shar'ance bai halatta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan la yatamanna yanna ahadukum almauta mauta li dhurrin asabahu kada ɗayan ku yayi burin mutuwa ta zo masa saboda wata cuta ko saboda wani tsanani ko saboda talauci ba daidai bane yanzu aka samu mutane talauci yayi talauci wani ya ɗauka ma tun da aka duniya ba taɓa talaucin da ake ciki yanzu ba haka wani yake cewa saboda iya abin da ya sani kenan shi yasa wani sai ce wai da wannan talaucin ma wallahi gwanda mutuwa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mu wannan duk abin da mutum zai yi na burin mutuwa in dai sakamakon wani abin duniya ne da ya rasa to wannan shine hadisan da suke hana mutuwa suke auka akan sa haramun ko makruhi an haramta maka ko an karhanta ka rika burin ina ma ka mutu kawai saboda ka rasa duniya akwai halaye biyu da malamai suka ambata ya halatta mutum ya burin mutuwa halin farko shine wannan shahada in shahada ce hali na biyu in halin fitina ne ma'ana mutum ya roƙi Allah ce ya Allah kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake addu'a ya Allah in kayi nufin ka fitinu bayan bayinka to ya Allah ka ɗauke mu daga wannan rayuwa kafin ka kawo fitinarka an fahimci wannan domin fitina za ta iya zama a fitinarka a addini ka je ka yi ridda akwai fitinar da in ta zo sai ta sa mutum ma ya bar addini to irin wannan wanda ka mutu da a ce fitina ta zo da za ka yi ridda an gane wannan to irin wannan ita ce za ka iya roƙon Allah ya Allah in ka so ka fitini bayinka da a kafirce ko dujal ya zo ya sa mutane su bar addini ya Allah ka ɗauke rayukan kafin ya ya Allah ka ɗauke rayukanmu kafin irin wannan fitinar da za ta sa mutane su bar addini ta zo kuma mu muna wannan addu'a ya Allah in ka nufin bayinka da fitina da za ta girgiza musu imani ta sa wasu su rasa imani ya Allah ka ɗauke rayukan mu kafin wannan fitina ta zo ko kuma mutum ya roƙi Allah ya ba shi shahada amma haka kawai ya ji saboda talauci yana son ya mutu wannan ba daidai bane shi yasa haramun ne mutum ya kashe kansa duk mutumin da ya kashe kansa ya tabbata a hadithin manzo sallallahu alaihi wasallam cewa Allah zai azabtar da shi da abin da ya azabtar da kansa ko ya kashe kansa da shi ran kiyama in takobi ne cika wa kansa haka zai zo ran kiyama yana ta cika wa kansa takobi ko wuka kai in takobi ne yanke kansa haka in mashi ne in menene haka zai zo ran kiyama yana ta caccaka wa kansa wannan abin da ya kashe kansa da shi ya bawan Allah ba a kanka aka fara talauci ba ba a kanka bakin ciki ya fara samuwa akan mutane ba yanzu don Allah zan tambayo ku ka ɗauko ka tuno abubuwan da makaranta asirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na bakin cikin da ya same shi bakin ciki a hannun mutane da bakin ciki daga Allah maɗaukaki da ya ƙaddara masa dukkanin irin wannan bakin cikin ko in ce damuwa da ibtila'i da ya samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa daga cikin ba su taɓa ganin irin wannan ibtila'i ba waye aka kore shi daga garinsu akwai wani da daga hannu saboda addini an ce fita daga garin nan an kore shi ko akwai mai daga hannu waye aka go yana sallah aka zuba masa kaza aka yi masa kaza aka ci kwallarsa aka zage shi aka ci masa mutunci ka iya cewa an dan samu irin waɗannan ko hora daga gida an samu irin waɗannan wane ne aka fasa wa haƙori shi ma a cikin harkar jihadi ya je jihadin an fasa haƙorinsa an karya masa shi ba wai fasa ba kai an karya masa haƙori ya balle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk an masa wannan wannan daga dan adam a bala'i irin ne yau da kullum da jarabawa kaga irin talaucin da Allah ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kai saboda rashin abu an yi wata uku ba a kunna wuta a gidansa ba wata biyu hilal hilal wannan ya zo wannan ya zo wannan ya tafi ba a ɗora tukunya ba a gidan saboda ba abin da za a kunna yanzu ana samun haka amma ba safai za ka ga an samu wata biyun ko uku ba musamman in dai ɗan albashi ne ko da iya ran albashin a samu wani abu kuma koya abu ya kai ya kawo wata ran dai za a samu haka ne ko ba haka bane to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya fi ka daraja ya fi duk wanda ka sani daraja Allah jarrabe shi da irin wannan dan me dan Allah jarrabe ka da abin da bai kai nasa ba zaka ce bari ka je bayan gari ka race kanka wannan abun abun kafirai aka saba jin sa amma abin ta shi yanzu an fara samun irin wannan abin ya shigo cikin musulmi saboda eh, zan iya cewa dacewa da yawa daga cikin musulmi da suka yi da kafirai wajen al'adu yanzu saboda aulama mun san aulama globalization da ya samu mutane sun koma ta hanyar wayoyi ta hanyar media ta nan suke ɗaukar tarbiyya wasu al'adun ma gaba ɗaya sun canza abinda ake cewa al'adar bahaushe duk ya canza yanzu an koma al'adu na ƙasashen waje na wasu al'ummun daban waɗanda ba irinmu ba ba mu ɗaya ba su ake ta ƙoƙarin a koyi da su ta nan ake ɗaukowa ta hanyar fina-finai waɗannan miyagun fina-finan namu na hausa wanda ake da'awar ana nufin gyara gashi nan ba abin da yake jawo mutane in ban da ƙara lalacewa daga farawa nan da nan an ɗauko al'adar bahaushe ma duk an yi watsi da ita ba ita ake magana ba sai masu yi kaɗan kame da wasu suke ambatawa to amma asali dai sharrin da ya ja mana wallahi wallahi ya fi alherin da aka samu a wannan samun a tarbiyyar samarin mu tarbiyyar 'yan mu kullum tunani dan adam ba shi da komai sai soyayya soyayya soyayya hmm? a mutu a kan soyayya a yanke hannu a kan soyayya a ce za a fada rijiya a fada titi mota ta bukan mutum duk waɗannan abubuwan a aka same su a addinan masu bautar gumaka ana fassaro tunani irin nasu ra'ayi irin nasu fina-finan irin nasu ana kawo mutane babu yadda za a yi mai hankali ba wai malamin addini ba ko mai ilmantar da mutane addini mai hankali kawai ba zai goyi bayan wannan abun ba duk wani zance da za a yi karin tattalin arziki taimakon kansu wannan dama duk wani abu ne ko da ba ka da karfin hanawa wajibi kai inkari ba abin da Allah ya yarda da shi bane aslan ballantana abu ana wani tababa kaza da kaza da kaza da kaza Allah sauke mana haka waɗannan irin al'adu da suke shigo mutane su ne sukan sa mutane su faɗa irin cikin wannan don haka a zancen da muke shine kada mutum ya rika burin wani al'amari ya same shi marar daɗi ba a fatan wannan akwai a mazhabar masu tasawufi sufaye kakan samu irin wannan abun wasu mutane sukan ce su suna bautawa Allah ne ba don aljannarsa ba ba don tsoron wutarsa ba A za ku ji wasu sufaye suna faɗin wannan ko hmm. wannan shi ma ba daidai ba ne. na farko saboda ya abin abinda Allah maɗaukaki ya umarce mu da shi a qur'ani na abauta masa khawfan wa raja'a raghaban wa rahaban ya saɓawa irin ta'abbudin wanda yafi kowa iya bautar Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa irin wannan zancen ba kullum yana tsakanin alkhawf war raja kar a fifita ɗaya akan ɗaya ka zama balance kana tsoron Allah da azabarsa kana kuma ƙauna da fatan samun rahamarsa wasu da suke irin wannan zance kamar da malamin jami'a ke cewa wasu tsammanin da suke yi irin wannan sufayen yace suna tsammanin ita aljanna kawai ta tana'umi ne da ta tamattu'i bil makhluqat yace kuma ba haka bane rashin wannan kusuri ne ya same su saboda ba su san meye aljanna ba ma'ana abubuwan halitta da Allah ya halitta a ciki a ji daɗi da su su sun ɗauka iya abin kenan shi yasa suke ganin ba sa buƙatar a ce sun samu ma daɗin kawai duk yadda Allah ya da su shikenan wai in ka samu soyayya to kai ka gama samun komai haka nan sun ɗauka wuta ita ce abin da ɗan adam ko halitta suke ji na raɗaɗi ita duk wannan ba haka bane kuskuren fahimta ne aljanna mafi daɗin abu a aljanna shine mutum ya ga ubangiji subhanahu wataala idan Allah ya baka damar ka ga Allah a aljanna to zaka ji yafi komai a aljanna daɗi don haka mutum ya goye ce maka baya san zuwa aljanna shi kawai ko wuta Allah ya sa shi wai ya yarda akwai masu faɗin wannan eh, kamar da suke cewa a babin eh, istilahasun su na sufaye mushahadatul qadar ma'ana su suna kallon abu gwargwadon kaddara ne in Allah ya kaddara ma kaza to komai kawai ka yarda to ai da yarda da tawakkali kowanne da mahallinsa kowanne da mene da mahallinsa kai tawakkali kafin musifa ta faru in musifa ta faru ka yarda an gane amma kar ka ɗauko yarda da musifa tun kafin musifa ta faru ka ce ina ma ta zo musifa ko kuna gane me nake nufi ma'ana in musifa ba ta faru ba to baka neman ta zo wai don ka samu yarda amma kai tawakkali ga Allah ya baka haƙuri in musifa ta zo in kuma ta auku to ka yarda cewa haka Allah ya rubuta maka akwai wata kisa ta wani mutumi da ake bayarwa wai shi samnun kun taɓa jin suna samnun al-muhib wani sufi ne yana cikin ɗaliban asari saƙaƙi da irin su al da al-qalanisi duk waɗannan malamansa ne ya rayu ya mutu bayan mutuwar Junaid kun san Junaid ibn Muhammad Sheikh Ta'ifa ko Sheikh Sheikh Sheikh uh, Tariqa kamar da ake cewa a wannan mutumi yana wasu baitoci wai yana cewa falaysa li fi siwaka hazzun fa kaifa ma shi'ta famtahinni wai yana ga wa Allah ya Allah in banda kai ba ni da rabo a gun kowa ba na neman komai ba na neman kowa kai kawai nake so shi sake sai masa wai samnun al-muhib shi ya shahara a irin soyayya da ake cewa soyayya ta sufaye to shine sai ya irin wannan abun sai yake cewa Allah ya Allah in ban da kai ba abin da nake so don don haka in ka ga dama ka jarrabe ni da duk abin da ka ga dama wannan shine kawo kisar mahallin zancen da muke fatan mutum ya fatan wai Allah ya jarrabe shi da musifa ba daidai bane to kun san Allah ku shine Allah da ya tashi jarraba wannan bawan Allah sai ya jarrabe shi da rashin iya fitsari kawai Allah ya makale ya hana shi yin fitsari sai diso dis dis zafi bala'i hankalinsa ya tashi ya rasa yadda shi ne suke kawo a kisa sai ya kwanta bacci sai ya mafarki wai sai ga wani salihin bawa sai ya ce masa wannan bala'in da ka ɗauko kanka babba ne sai ka hada da yaran makaranta allo su ne marasa zunubi ka je su yi ma addu'a Allah ya yi maka wannan bala'i to shi ne ya rika bin makarantu na allo gun yara masu karanta ƙur'ani da kwalba a gabansa ya sanya ta a gabansa fitsari na isa yana cewa yara ku mun addu'a Allah ya yi mun wannan bala'i shi fa roƙa yace ya Allah ka jarraba ni da duk abin da ka so saboda irin wannan mazhaba karkatacciya wadda ta kauce wa hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma zaka ji su sufaye suna ba su uzuri cewa akwai abin da yake nufi akwai akwai kaza duk irin wannan shafahat din na sufiya ba dalilin tsayawa ma wani ba da uzuri a kansu ibada ce ta saba wa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibada ce ta saba wa ta sahabbai duk yadda zaka ba zaka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk yadda zaka ba zaka kai Abubakar da Umar wajen iya bautar Allah zaka kai koyi da bautar da suka yi suka shiga aljanna ta ishe ka daga ka zo ka kirkiro irin waɗannan musifofi ko da bala'ai da mutum zai dora ma kansa da haka dai ba daidai bane mutum ya jefa kansa irin waɗannan a halaye yana fatan bala'i ya same shi ya bawan Allah kar kai fatan bala'i kullum ka roƙi Allah ya yaye maka bala'i in ya zo kai roƙi Allah ya baka haƙuri in kai haƙuri kana da lada kuma ka samu riba bi qada'illah ka samu haƙuri ka samu yadda da sallamawa ga hukuncin Allah kafin bala'i kuma ka samu tawakkali cewa in abu ya zo Allah ka bani dama in dogara haka matakan suke at-tawakkulu war-rida was-sabr waɗannan suna tafi tare kai tawakkali ga Allah kafin musifa musifa ta zo abu biyu ake nema haƙuri da riba za a baka ladan da kuma kankare zunubi sakamakon abin da kai na haƙuri in ko kai tabajjuri ka nuna rashin ka nuna kosawa kai kunkuni wa Allah saboda ya jarrabe ka to sai Allah madaukaki ya ba ya cire ya hana maka ladan da ake samu na musifan ma gaba daya Allah tsare mu wala Allah ma mutum ya samu zunubi sakamakon abin da zai ambata to mu cigaba da maganar malam shi fa innal wajiba alaihi abin da yake wajibi akan mutum shine badlul juhdi mutum ya ba da kokarin da zai istifraghul wus'i fi dalika mutum yayi gwargwadon abin da zai iya ya ba da damar damarsa duk abin da zai fidda shi na ƙoƙarin da zai iya yayi fi zalika wajen ɗaukaka addinin Allah duk abin da zai same ka akan hanyar addinin Allah to kai hakuri da shi ka yi da za kai ilmantarwa ne kai babu tsoro ba shayi karantarwa wa'azi fita ka je ka gayyaci mutane duk wannan abin ka yi shi don Allah kuma ka dogara ga Allah ka yi fatan Allah ɗaukaka addinin Allah ta hanyar juhudin da kake yi dan ka samu lada kar ka ɗauki abun a matsayin mallakar ka ne in an taɓa ka an taɓa ƙur'ani da sunna sai bala'i sai saɓani a'a ka yi haƙuri irin yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya yi haƙuri wa fi hadhihi al-aya a wannan aya dalilun ala annahu la yukrahu tamanni shahada kai hujja a wannan ayar cewa ba makaruhi bane ba a ƙi mutum ya fatan ya samu shahada ai mun yi magana akan wannan amma shi abin da yake faɗa yana nuni abin da malam ke nufi a zahirin qur'ani in ka duba zahirin ayar ita kanta tana nuna maka cewa ba laifi bane ka nemi shahada walaqad kuntum tamannawna al-maut min qabli an talqahu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun domin dama ai mautin da su suka nema na shahada ne a wurin yaƙi ko ba ka bane ba mujarradul mautu suka nema ba yawwa amma an yi itabi a kansu ne dangane da rashin haƙuri ba saboda roƙon ba to wannan kuma shine wajibin dalalan da yake nufi sai ce wa wajibin dalalati anna Allah ta'ala fuskar da zamu gane wannan a ayar shine Allah madaukaki aqarrahum ala umniyatihim Allah ya bar su ya tabbatar da su akan burin da suka yi ko bai ce me yasa kuka yi burin mutuwa ba me yasa kuka yi burin shahada ba ai bai hana su haka ba abin da ya musu inkari Shi ne rashin haƙuri yayin da abin ya zo an gane ko shine sai ke cewa wa yunkir alaihim bi musu inkari ba wa inna ma ankara alaihim Adamal amali bi muqtadaha amma abin da ya musu inkari ne rashin aiki da abin da wannan abun ke hukuntawa cewa an mutuwa ta zo din ko shahada ɗin me take samarwa in ta zo a rungume ta ai haƙuri an fahimci abin wannan rashin haƙurin shine ake zargi a gunsu ba neman shahada ba in ku manta ba kuma dai mai magana akan wannan don haka halayen guda nawa ne guda uku akwai neman shahada da kuma maganar neman mutuwa haka kawai ko neman shahada ya halatta neman mutuwa haka kawai bai halatta ba an gane a wani hali ne ya halatta mutum ya nemi mutuwa shine waɗannan biyu ko neman shahada ko kuma neman mutuwa sakamakon zuwan fitina ma'ana in fitina za ta zo in sha Allah an gane wannan abu amma haka kawai mutum saboda wahalar yau ya ce ya gaji da wannan rayuwa ya Allah ka sa ma mutuwa ta zo a'a wannan ya aikata ba daidai ba kuma ana masa faɗakarwa ya ji tsoron Allah ya yi haƙuri Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan la yatamanna yanna ahadukum ahadukumul mauta bidurrin yusibuhu kamar da muka ambata kada ɗayan ku ya gurin mutuwa saboda wato wani abu na cuta da zai same shi amma in ya kasance fala budda to me zai ce Allahumma ahyini ma kanat hayatu khayran li ko wa tawaffani idha kanat alwafatu khayran li ya Allah ka karbi raina in ai ka bani rayuwa in rayuwar ita ce mafi alheri Allah ka karbi raina idan mutuwa ita ce mafi alheri kullum ka miƙa wa Allah zaɓi kada ya zama bakin ciki da damuwa akan halin da kake ciki su sanya ka kace bari ka bar duniya ya'yan uwa a halin da muke ciki yanzu babu lokacin da muke buƙatar a faɗakar da mu akan irin wannan abu irin halin da muke ciki yanzu bala'i iri iri ya yau akan mutane ba iya magana talauci ba rashin zaman lafiya damuwa iri iri halin ni'yasu mutuwa da ake yawan yi ga rashin zaman lafiya rashin zumunci rashin shiri tsakanin al'umma a gida ɗaya babu zaman lafiya wannan baya shiri da wannan aure yana ta neman ya lallace da yawa aure nawa yake lalacewa yanzu kowanne gida yanzu mai gida da matansa haƙuri ake ko ba haka bane babu gidan da za a ce ɗari bisa ɗari ba matsala ko jiya kai aure ko ba haka bane da hmm. wahala kowa ya haƙuri na Allah kar mu ɗora kanmu cikin damuwa ko mu riƙa mafarkin wata rayuwa da ba a ma taɓa samun irinta ba a halin da muke ciki ina muna buƙatar haƙuri muna buƙatar haƙuri ya baiwar Allah da take zama da mijinta akwai babu ki haƙuri neman ragowar aure ba shine maganin matsalar da kuke ciki ba yana ɓata miki rai yana miki kaza yana miki kaza eh kowanne gida ma ana yin wannan wajibi maza ku yi adalci ku yi haƙuri ku taimaka wa mata a zauna lafiya ku kuma matan ku ƙara hakuri? kai ma in kai sakin ba za ka samu maganin matsalar da take kawo ma ba za ka iya aure wata wadda ta fita musiba da ka babu abin da yake gaban mu irin mai hakuri da kashe kai da zuwa gun bokaye da neman a fita daga wani yanayi ta kowace hanya ba shine magani ba wallahi babu hanyar fita daga matsala irin ka koma zuwa ga Allah ka tuba ka daina zunubai kuma an tarfa'a a kuffar bara'ati wa anta tadarra lillahi tabaraka wa ta'ala ka daga hannunka kana kaskantar da kanka zuwa ga ubangiji ya Allah musifa ta kai musifa ya Allah bala'i ya kai bala'i talauci ya kai talauci rashin zaman lafiya ya kai zaman rashin zaman lafiya ya Allah kai mana maganin wannan hali wallahi wannan shine kai mafitar mu amma zancen ko ka kashe wannan ko ka buge wannan duk ba zai maka magani ba ballantana a zo a ce a koya maka shan kwaya yau shaye-shayen kwaya bai taba zama maganin bakin ciki ba wasu haka ake gaya musu wani an sha kwaya tana mantar da kai bala'i tana mantar da kai bala'i temporarily iya dan wannan lokaci amma bayan nan me zaka shiga zaka samu addiction ba za ka iya rabuwa da ita ba shikenan kuma sai kwakwalwa sai ta canza sai ka koma mahaukaci sunanka genan na yanka ko mutum yana so ko baya so to da mutum ya shiga wannan ai gara ya yi addu'a ya roƙi ubangiji ya yi haƙuri maimakon ya je jefa kansa cikin abin da bai san ƙarshensa ba za ka yi uwa don Allah mu yi haƙuri da rayuwa da da ta zo mana mu yi haƙuri da halin da muke ciki mu roƙi Allah ya mana magani ba mu riƙa tunanin zage-zage da cin mutunci ko mu kashe kanmu ko mu fita daga tsarin da Allah maɗaukaki ya ɗora mana ba to saboda lokaci mu tsaya a wannan wuri sai mu tashi inda Allah maɗauki ce wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul insha Allah ta'ala Allah kai mu darasin gobe wannan shine abin da zamu tashi akai muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ba mu haƙuri Allah ba mu dagewa Allah ba mu juriya ya tabbatar da mu a hanyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك